أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوانا متى يونوني كوانا متى ودو hudu ga watan shida shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na casa'in da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bida'uha للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda muke gabatar a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yau da taimakon allah madaukin sarki za mu kammala magana a kan shin bayan mahaifi akwai wani wanda ɗansa zai iya masa aiki ko akwai wani ɗan adam da zai iya masa aiki samu lada shin mutum in ba ubansa ba ne ya yi masa aiki bana in ba wa mahaifinka kai wa aiki ba za a yi samu lada kamar yayanka ko kaninka ko abokinka ko matarka sannan yau za mu tattauna a kan matsalar karatun alkur'ani da wasu suke yi su yi ta karatu alkur'ani su ce allah ya ceci wani ko kuma a ce a yi wa wani saukar izu kaza ko ƙur'ani sau kaza me halaccinsa a shari'a mai malaman musulunci suka ce yi wa mutum karatun alƙur'ani bayan ya mutu sannan kuma du za mu tattauna akan kyautar aikin alheri kamar mutum ya zo ya yi wani aiki na alheri sai ce ya Allah ka kai ladan gawa ne me magana shari'a a kai? shin za ka iya zuwa ka yi wani aiki na alheri ko sadaka ko na fila idan ka gama sai ka ce allah ya kai ladan wa abokinka za ka iya yin haka ko ba za ka iya yi ba da wasu kuma matsalolin da za mu zo mu tattauna a kansu insha tabaraka wa ta'ala malam yake cewa وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد وهو قياس باطل من وجوه من fara karanta wannan satin da ya wuce wasu malamai sun tafi akan ana iya yin kiyasin mahaifi akan wani mahaifin yanzu duk mun tafi da ku mun tattauna akan cewa malamai sun faɗa ƙur'ani ya faɗa cewa wani zai iya yin aiki mahaifinsa ya amfana da shi ko ba haka bane mahaifi ko mahaifiya to wasu suka ce ba ma mahaifin kadai ba har wani mahaifi ma zai iya amfanuwa kenan sun buɗe kofar za ka iya yi wa abokinka aiki za ka iya yi wa yayanka za ka iya yi wa matarka za ka iya yi wa danginka za ka iya yi wa kaza to shine albani ya ce wannan kiyasi ne baɗili ya kawo wajahi na farko ya ya ci karo da waɗannan ayoyi umar ta zakka fa inna ma ta zakka li nafsihi sannan abu na biyu yace annahu qiyasun ma al fariq idza tazakkarta anna shar'a ja'ala Ja'alal walada min kasb al walidi kama sabaqa fi hadisi aisha ta falaysa kasba kasban li ghairihi wallahu azza wa jalla yaqulu kullu nafsin bima kasabat rahina wa yaqulu laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كذا albani ya ce abu na biyu maganar ɗora wani mahaifi akan mahaifi cewa duk hukuncin ɗaya ne wannan ba daidai ba ne kuma kiyasi ne ma alfari ma'ana kiyasin ba iri ɗaya bane ya ci karo da abin da ake so a yi kiyasin in an ce kiyasul ma alfari kamar sun yi hannun riga idan ka tuna cewa shari'a ta ce dan mutum dan mutum yana daga cikin kasbihi ma'ana kamar kai ne sababin samuwar ɗanka a duniya ko kamar yadda muka karanta a cikin hadisi hadisin na na aisha to idan an ce kai ne sababin samuwar ɗanka ɗanka yana cikin kasabinka to kaga ai ɗaninka baya ciki matarka ba ta ciki abokinka baya ciki ko ba ka bane ba kenan nan dai uba ne dai ko uwa su ne suke da hakkin idan ɗa ya yi musu aiki Allah zai kai musu ladan ko ɗiya in ta yi musu aiki Allah zai kai musu ladan ya ce gashi nan Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina da kuma Lahama kasabat wa alaiha maktasabat ya ce ibnu kasir ya yi bayani a ƙarƙashin wannan aya ta wa lil insani illa ma sa'a yace ai kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kazalika la yahsulu min al illa ma kasaba huwa li nafsihi wa allaisa lil insani illa ma sa'a abinda ake nufi kamar yadda ba za a dora maka laifin waninka ba to haka kuma ba za ka samu lada ba sai abinda yi wa kan kanka ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي to daga nan sai ya shiga maganar karatun qur'ani da ake yi wa wasu yace da wannan aya wa allaysa lil insani illa ma sa'a waɗanda kuke yi wa wasu karatun alkur'ani bayan sun mutu ku ji wannan aya ku ji tafsirin wannan aya ku ji bayanin malamai waɗanda suke zuwa suke kafa ainihin wato wurare daban-daban na saukar ƙur'ani ga mamaci shin Allah zai kai masa ladan Allah zai ba shi lada an masa sauka ɗari ɗari biyu sauka ɗari uku akwai wanda aka ce wai ana so ma za a yi masa sauka miliyan guda ka ji fa kai shi yana nan lokacin da yake rayan baya karanta qur'ani amma yanzu da suna da kuɗi idan ya mutu bari a sa a sauke masa qur'ani imamu shafi'i ya ce a ƙarƙashin wannan ayar da cewa babu ɗan adam bayi da wani abu sai abin da ya aikata ya ce da shi da wanda suka bi shi wa manitta ba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim ولهذا lamyun يندب إليه ولم يندب إليه رسول الله صلى الله alaihi وسلم أمته wala حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا بإيماء ولا ينقل ذلك كو ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء mala yake cewa imamu shafi'i yana cewa a ƙarƙashin wannan aya ta wa lil insani illa ma sa'a cewa kira'ar qur'ani karatun alqur'ani da wasu suke yi suke kyautar ladan ka san haka ake a wani wuri sai mutum yayi awa biyu yana karatun qur'ani yana gama sai ce ya Allah ka kai ladan wa aboki na wani ko ya ce ya Allah ka kai ladan wa wane dan uwana ko ya Allah na yi kaza sadakan ladan hadaya ga wani ko a wajen taziya ma ana yi sai a zo a yi wani zikiri a yi wani zikiri a yi wani zikiri sai a ce hadaya ga wani wai hadaya hadiya kenan kyauta ga wani ko a ce a karanta qul huwallahu kafa uku uku hadaya hadiya kenan ga wani eh wannan irin kyautar lada da ake yi ko kyautar wani ibada da aka yi imamu shafi'i yake cewa wannan ladan baya isa gun mamatan li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim saboda baya cikin aikinsu baya cikin abin da suka tsawirwirta ba su suka yi ba mamacin ba shi yayi ba to idan ana so mamaci ya samu ladan ya zama to shi yayi a can da aka ce ɗansa in yayi zai samu ladan dan abin da ya sa ai shine sababin samu ɗansa kamar shi ne ya yi ai amma duk wanda ba ɗansa ba bara a samu ba ya ce wali hada lam dub ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ai saboda haka ne ma manzon Allah ma bai kwadaitar da al'ummarsa su je su rinka karatun alkur'ani ana saukewa cewa Allah ya ba wani lada ba annabi bai taba yi ba ka kuma malam in dai kana so ka yi abin da zaka samu lada kuma aikin ya samu karbuwa to ka yi shi irin wadda annabi ya ce ayi ai zance ya kare tun da dai manzan Allah bai yi ba kuma bai kwadaitar ayi ba to masu saukar Qur'ani kuna raba mutane waraka waraka ana cewa Allah kai wa wani ladan to ba zai je ba wala hasahum alaihi kuma annabi bai zaburar da mutane su ba wala arshadahum ilayhi bi nassin wala ima'in manzo Allah bai nuna wa mutane ba da nasi ko da nuni ma kuma ba a nakalto daga wani cikin sahabbai ba Allah ya kara musu yadda cewa yana yin haka babu wani sahabi da aka taba samu ya ce a yi karatun qur'ani Allah ya kai wa wani ladan ko a yi karatun qur'ani a sauke wa wani ba a yi walau kana khairan la sabaquna ilai da ku wannan abu alheri ne wallahi da sun riga mu kuma babi na alqurbat ayyuka da ake dan samun kusanci da lada a wajen ubangiji ana takaituwa ne akan nassi wala yutasarrafu fi bi anwa'i wato al-aqisati wal ara ba a yin tasarrufi da nau'i nau'i na kiyasi da kuma ra'ayi haka kawai wani ya zo ya ce ayi kaza wai in an yi kaza Allah zai kai wani ladan ba a yi da ka dole sai in nassi ne ce ayi su ya gardawa da kuke ake daukan ku kuna yin sauka qur'ani ana biyan ku Allah kai wa wani lada ya malamai da kuka mayar da sana'ar ku kuna karban sauka qur'ani sauka ɗari sauka ɗari biyu ana yin lissafi akan saukar qur'ani ana biyan ku kuɗi Allah ya kai wa wani ladan to ya kamata ku sani wannan ba daidai ba ne kuma daga nan ya kamata mu gane wai da mutum ya zo ya yi ya karye a kasuwancinsa ko al'amura sun fara yin baya-baya ko wani mai gidansa bature ya daina ba shi kaya ko kuma kasuwar ya ga ta fara yin karkar wai sai ya je ya sa ya ta mai saukan qur'ani da yanzu muna magana akan matattu yanzu muna magana akan mai rayayyu mutum sai ya je ya ce ai mai sauka ha kawai da mutum ya ga biribiri ko wajen aikinsa yana samu sai ya je saci kuɗi idan ya saci kuɗi sai ya sa gardawa su ta sauke mai ƙur'ani. wai Allah biya shi Allah biya masa bukata Allah kai masa lada to ku rike gashi na imamu Shafi ya faɗa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa kai da kanka kai da kanka dan uwa kai da kanka ku daina biye malaman bid'a suna dulmiyar da ku suna samun naƙashin miya a hannunku ku daina biya malaman bid'a suna dora muku ra'ayyuka wanda babu aya babu hadisi akai. kai lokaci yayi da ya zama wajibi duk wanda yake so zai yi wani abu da sunan addini ya nemi dalili ya nemi hujja kada ka bari ana ainihin wato dora ka akan hanyoyin da idan ka je gaban ubangiji ba za ka iya ba da dalili ba fa zo su ci kudinka wai malam harfa ciniki ake yi cinikin saukan nan ciniki ake yi wani bawan Allah ya je wajen wasu gardawa za a yi za a yi sauka yana tambaya aran ma nawa ne kudin nawa za mu biya aran man nan sai so suka yi ce alaji farashi fa ya karu <laughs> wallahi tallahi dala ta tashi kenan ko a lokacin wahalar mai ake yi kaji ko mai ake babu fetur ana wahalan fetur a lokacin to irin dan farashi sai ya daddagu shine sai ce da shi alaji baka ga fetur ya tashi wahala komai ya kara kudi, ya ce to farashi ya karu, suka tafka ciniki ya loda masa abin da zai loda masa kuma da yawa ina gaya muku ya uwana musulmi wajibi ne mu ɗauki wannan sako mu isar da shi wannan ɗabi'a ta mutum ya je ya sa a sauke masa ƙur'ani saboda wata buƙatarsa baya cikin aikin salafus salih magabata na ƙurai ƙur'ani ɗin nan wani littafi ne da Allah ya sauka mana da shi mu karanta shi mu samu biyan bukatunmu namu na kanmu mu yi karatun da kanmu ya fi tasiri amma mutum ya je ya zauna shi bai karanta qur'anin ba sa ma ba sa karanta qur'anin dan ba su iya shi ba amma saboda yana da kuɗi sai ya je ya bawa makaranta qur'ani kuɗi ya ce su sauke masa sauka kaza wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ba zai kai mu ko'ina ba yana daga cikin bidiyoyin da muke aikatawa kuma wallahi ko da ana ganin ana samun biyan bukata tashin hankali yana nan gaba yayin da Allah ya ritsa kai tambaye ka a kiyama cewa waye ce ka aikata kaza kuma waɗanda suka mai da ƙur'ani ya zama shago suna neman kuɗi da shi ƙur'ani ya zama shago ya zama wurin neman kuɗi bini bini sai mutum ya ɗauka yana sana'a yana neman kuɗi da alƙur'ani wannan ya zo a rubuta masa a biya shi wannan ya zo a sauke masa a yi kaza wannan ya zo a yi kaza a kaza subhanallah wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye su sani cewa duk abin da suka yi in dai ba nasi ne ya ce ai ba sunan wannan abin aikin banza so bayan izala ne suka hana karanta alkurani sauke kurani ba imamu shafi'i ne ya faɗa gashi nan ya wadan da an yi magana sai a ce a'a waɗannan mutanen ai su ba sa yadda su qur'anin ma ba sa son su na sha faɗa ina maimaita mutane kamar ba ku fahimce ni ba wato abun mamaki malam mutum ya zauna shi fa wallahi malam a wata guda bai zai iya karanta izu ɗaya na qur'anin nan ba yana harkar sa yana kaza yana kaza bai damu da yin sallah akan lokaci ba bai damu da cin halal ko ainihin wato haram ba komai halal ne a wajensa amma wai da ya shiga yar matsala wai sai je ya rinka bin malaman soro da bokaye da wasu daga cikin gardawa da ba su da manufa sai je ba su kudi wai a yi mai sauka ƙura'ani. yanzu har wannan binciken da ake ta yi na mutane ana ta kama mutane suna satar kuɗin mutane wai yanzu wai yanzu suka san muhimmancin ƙura'ani. ƙwarai kuwa ana can ana ta saukan qur'ani wai Allah ya kautar a kautar ana sauke qur'anin ana kada takaddar haka wai Allah ya kautar wai Allah ya kautar wai kada bincike ya zo kansu qur'anin da yace kar ku yi sata ko ba ka bane ba qur'anin da yace kar ku yi sata qur'anin da yace kar ku yi zalunci shine za ku karanta kuma ya rufe ya rufa muku asiri annabin da ya hana ku annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya dauki hakkin wani shine ba mutum ya ɗebi shekaru yana zalunci kuma yanzu hanya ta toshe shine mutum zai zo ya ce wai wai bari ya amfani da qur'ani ya sa sauke masa qur'ani wai dan kada bincike ya zo kan shi wallahi sai ya zo kanka ko ka ba ka ba kun je ka ba kuna ta wannan ba kuna ta addu'a ba wani ya rubuta a facebook ya ce to sun je kaba suna ta kiran wannan ba Allah shi da ya je ma kaban aka bude mai gaba ɗaya sai ya shiga ciki <laughs> sai ya shiga ɗakin kaban gaba ɗaya addu'a to kaga wannan bokancin naku ya kare kenan annabi alaihi salatu wassalam akwai wani yaro a gidan shi bawa ne lokacin da aka je khaibar an tsallaka an je wadil qura ana gama khaibar suna zuwa kamar yadda malaman sira suke faɗa yahudawa ne a wurin kawai sai harbi suka yi ta harbin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai da sauran mutane da suka biyo shi kibau kawai shine maraba da zuwan da aka yi musu a wadil qura ana wannan harbin sai kibiya ta tsallako ba a san daga ina ta bullo ba ta samu ɗaya daga cikinsu midam ake ce da shi yaron gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam bawa ne me yi wa manzan Allah hidima me gyara wa manzan Allah sirdin dabbar da zai hau me yi wa manzan Allah ayyuka a gida wallahi malam kibiyar nan tana samun sa malam sai ta kashe shi sai mutuwa kaf ɗaya aka yi masa aka kashe shi sabai suka yi ta hani Allahu hani an hani an ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi gashi a gidan manzon Allah gashi an zo yaƙi gashi kaza gashi kaza yayi shahada manzon Allah yana jiyo su yace kalla wallahi yace kalla yace bai ji daɗi ba ba hani Allah ba yace wallahi innal ashamlata lati riga riga riga a baya kwaya ɗaya ya je ya ɗauka a yakin khaibar lam tusibhal makasimu ba a zo aka raba ba ya ɗauki riga ɗaya la tashtailu alaihi nara manzo Allah ce Allah ya nuna mu yana cikin jahannama wutan rigan nan ana ta kura masa wuta da ita riga gwaya daya malam sahabbai kowa sai kifa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku fahimci hadisin nan ku duba a gidan annabi yake me yi wa manzon Allah ne hidima riga guda ɗaya annabi bai masa alfarmarta ba saboda me sace ta yi ɗaukan ta yi ba a zo ba ganima kuma an jefa da shi aka je kaibar ɗin me kun ya bari a zo a raba a bashi kasansa sai ya maza maza ya yi sha'awarta sai ya zare ta yi ɗauke malam sau nawa ake zuwa a bamu amana hakkin mutane mutum ya lallaba ya saci wani abu a ciki hakki na mutane annabi ya ce wallahi yana wuta la tashtailu alaihi naran tana ta ina waɗanda suka mayar da hakkin al'umma shine rayuwarsu wani ya zo da igiyar takalmi kwaya ɗaya igiya hancin takalmi banza Allah ya ce hancin takalmin nan da kake ganin sa kwaya ɗaya shi ma na yaki ne ya ɗauka ba a raba ba Yace yanzu har wannan kwaya ɗaya ma an taba zuwa ya ɗauka ya wannan annabi ya ce wallahi wuta kenan ko kwaya ɗaya ko kwaya biyu kayan wutan jahannama ka ɗauka duk wanda ya ɗauki kayan mutane wallahi sai ya shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah malam idan aka ce mutane su mayar da kudaden da suka sata ba musu gata ba ba gwanda ka haƙura ba ba gwanda ka haƙura ba da jin daɗin a duniya ka mero mutane hakkinsu ka ci halal ɗinka ka je kasuwa ka yi noma ka yi aiki sata sata a ƙasan nan har sojoji ma da basun su da sata ba sai gashi wai wai shugaban sojoji ma an kama shi da dala miliyan kaza wani irin wani abu ne wani irin abu ne wannan ƙasa ta mutu gaba ɗaya barayi kowa barawo fa aina tazhabun wani babban mutum yake gama ya ce wallahi malam na je makka a makka ya ce wallahi da yawa yawan cikin barayin nan da ake ta list su wani barawo ne wani barawo ne ana bin su kuɗi kaza ya ce wallahi din na gansu a makka suna ta dawafi suna faɗa ya ce abokanansa ne wasu ya ce wallahi malam sun ce bara su biya ba duk abin da za a yi a ƙasar a yi a ƙasar bara su biya ba suka ce kuma in kuɗi yana aiki to sa ga yadda za su biya kuma har yanzu duk abin da ake ta faɗa nawa ne ku tambaya ku ji nawa ne ya shiga asusun gwamnati wani ma cewa ya kaga duk mutumin da ya saci kuɗi sama da biliyan duk wanda ya saci kuɗi sama da biliyan a Najeriya in ya bari ma gwamnati ta tatse shi ta karɓi kuɗin ma shi wawa ne ma shi ya ga dama ya ce ga lauyoyi ƙarshen ta kotu ne za a je ya ce ga lauyoyi ga alƙalai suna cikin yunwa ya ce duk wanda ya saci kuɗi sama da biliyan kaza in ya bari har aka kama shi ko ya bari ma aka yi ma shari'arsa to shi wawa ne ma kudi za kira su cin kudin da ka sata din za kira su kashe mu raba zan ba da kaza shari'ar ma ba za a zo a yi ta ba ko kuma a sa alkalin ya yi ta daga shari'ar daga nan har shekarun da za a yi shugaban kasan ya yi ya gama ba a gama shari'ar ba sun ce sun sata kuma ba za su bayar ba suna ganin wai wannan dan karfi ne wai wannan dabara ne muna mutuwa don yunwa yaranmu suna neman ya za su shiga university su karatu samu takardar digiri ya gagara ba su da kuɗin registration yaranmu suna nan suna ihu suna kukan gwamnati ta biya musu kuɗin waye da neko saboda ba su da halin da za su iya biya wani kuma ya je ya saci kuɗi ya je wata ƙasa ya yi mall mall mall wato manya-manyan kantuna na kasuwanci wajen guda 80 shi ɗaya a lokacin da mutanenku suke rufe kuɗi suke zuba kuɗi a gidan kashi suke zuba kuɗi a sokawai suke zuba dala a sokawai yanzu dan Allah malam in aka ce mutum wani abin da isa ta na al'umma ya mayar ai an masa gata ai an taimake shi wallahi abun kunya ga mutumin da zai samu dama yana tatsar dukiyar al'umma wai don ya ci ya sha ya gina gida ya auri matan da ya ga dama 'ya'yansa ya fita da su wai kasar waje sata ta yi yawa so dole a shiga wahala kuma dole ne a tatsi mutane su bayar da kuɗi a yi wa al'umma aiki yasa kuke ganin abubuwan sun lalace kuma kuke ganin al'amura sun tsaya kaf wani dan uwa yanzu abujan nan ana nan manya-manyan gidaje ana gwanjansu su to an saci kuɗi da za a yi harka kuma abin ya gagara ana nan ana bibiyan mutane bbn tana ta aiki ana nan ana ta bugar da gidaje manya-manyan shaguna da ake shopping ba a zuwa an je dubai akwai layuka manya-manyan layuka in ka je ma 'yan najeriya ne za ka gani a ingila ma akwai inda gaba ɗaya da ka san najeriya ce gaba ɗaya yanzu ba kowa ba ka tsine ya hana tafiya <laughs> lissafi na duniya kenan kafin aje na lahira wallahi tallahi ai akwai tashin hankali akwai bala'i akwai masifa so wannan kuma na duniya kenan yan uwana kafin ma aje lahira so muna faɗa muna maimaitawa yana daga cikin ni'imar da Allah madaukin sarki zai yi maka shine ya baka riko da addini wani bawan Allah ya ce ya je wani shago na sayan kaya irin manya-manyan shagunan nan na garin nan sai ga matar wani alhaji ku ji lalacewar ƙasar nan sai ga matar wani alhaji ta zo da yara ƙanana 'yan sakandare za a yi musu shopping za su koma makaranta sun yi shiga irin tasu tana ja musu kunne kai kada wanda ya wuce 250,000 a shopping ɗinsa yara ne fa barkace ga sunan 'ya'yanta wai sun zo irin a musu shopping ɗin mu 'ya'yan talakawa mu je a sai musu kabin biskit a dan sai musu kwanan suga ɗaya a dan ce ku yi hakuri garin kwaki ita cewa wa 'ya'yan take yi tunda 'ya'yan wani ne ma'aikaci ne a kaza kada yaron da ya wuce naira dubu ɗari biyu da hamsin a shafin ɗinsa sai yaron suka ha ah, momi gaskiya mu sai mun ƙara a kuɗin mu momi sai mun ƙara a kuɗin mu a ƙofar shago a garin nan ake wannan abin amma yanzu aka fara hayya hayya hayya hayya zai gani sai ga mutum da katuwar mota ya je ya rasa a ɗalle da bakar ƙarama saboda kuɗin da ake sata na al'umma an toshe hanyar wallahi muna maraba wallahi Allah Allah duk wanda ya ci kuɗin mu Allah kakka ba shi jin daɗi ya Allah duk wanda ya kwashi kuɗin al'umma ya Allah ka hana shi bacci da wannan kuɗin yawwa muna nan muna ta addu'a daman addu'a muka yi Allah ya karba kuma ba zai tozarta mu ba insha Allah kowa ya zama mutumin kirki kowa zama ustazai a dole yanzu annabi alaihi salatu wassalam ya tarbiyyantar da mu tarbiyya ta adalci tarbiyya ta riko da gaskiya kuma mutum ya tsaya akan abin da nassi ce masa kaga sai ka huta Allah ya gyara mana Izubin Abdulsalam yana faɗa a cikin alfatawa kamar yadda cikin alfatawa wan fa'ala ta'atan lillah lillahi ta'ala thumma ahda thawabaha ila hayyin aw mayyitin lam yuntaqal thawabuha ilayhi iz laysa lil insani illa ma sa'a fa in shara'a fi taati ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء Imam Izzu bin Abdulsalam yake cewa duk wanda ya aikata wata da'a cikin da'a da ake yi wa Allah biyayya wani aiki na ibada thumma ahada sawabaha ila hayyin aw mayyitin sannan sai ya ce ya ba da ladan wannan aikin garayayye ko matacce kaga abin da nake ga muku kenan ana yi har yanzu inda bid'a ta yi katutu Wala mutum malam sai zo yayi ibada ibada ibada sai ce ya kai ladan ga shehinsa ka duba tsabar damsul basirati Shehin ka da shi ba zunubi yake yafewa ko ba ka bane ba shehinka fa gafara yake muku shehinka fa ka ce dan aljanna ne su ne ma masu shigar da mutane aljanna wai amma wai saboda tsabar soyayyen shehi sai yayi azumin nafila sai yayi karatun qur'ani sai yayi salatin kaza sai yayi salatin kaza in ya gama zikirin da ya yi awanni yana yi ko ya kwanaki yana sai ya daga hannu ya ce ya Allah dan kaunar shehi Allah ka kai ladan nan hadaya ga shehi wane ana yi to mai amfanin ka bashi lada shi da shi yake yafi maka wai ai yana cikin babin kauna to barin gaya muku wani abin da za ku yi mamaki <laughs> kun san cewa a cikin al'umman nan yanzu akwai mutanen da wai sai mutum ya zo ya yi ibada ya ibada sai ce ya Allah ka kai ladan ga manzan Allah ƙwarai kuwa wai tsaba kaunan manzan Allah wai shi ba Muhammadi ne yi? yayi ibada yayi ibada ibada wai Allah ya kai wa manzan Allah ladan in kai magana wai so ne kauna ce kai da Allah bai baka kauna ba bai baka so ba shikenan ba ka yi ba yanzu kai yanzu kai manzan Allah zaka ba kyautar lada <laughs> manzan Allah zaka ba kyautar lada kuma in ban da sharrin bid'a ba wace kai to shi yasa kullum muna faɗa muna maimaitawa ita bi bid'a sharrin ta bata da malami yadda kan gubal ne a filin kwallo kowa dirka ta yake ka ɗebe ta bil haƙƙi iya sama ba a hura maka faul ko ana hurawa in ka da bol ta yi sama in dai bata fita daga fili ba ko ba ka bane ba duk tsawonta in za ta taɓo sama ba a hura maka sai dai a jira ta ta duro ku daina yi ka daina yi ka tambayi malaman sunna su gaya maka gaskiya waɗancan suna kai ka su baro ne wallahi annabin za ka ba lada annabin ai wannan ma akwai ganganci a cikin wannan abu <laughs> kuma sharrin dan bid'a kai magana sai a ce ka gani ba sa san annabi ka gani abinda ake wa annabin ma sun ce kar akai ta wani malami ne ya gaya wani malamin suna ce ku sharrin ku alu suna komai haram ne <laughs> Allah ya sauki ba wai komi haram bane ana so komi a yi shi akan nasi to gashi ne Ibn bin Abdulsalam ya ce duk wanda ya bada kyautar aikin sa ga rayayyen mutum ko matacce ko rayayye ko matacce to wannan ladan ba zai ɗaukaka zuwa gare shi ba saboda Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a ina maimaitawa dama an halatta ne ya yi wani abu ya isa wajen mahaifinsa saboda shi ɗin yana daga cikin sa'ayi kuma yana daga cikin kasbin baban shi ma'ana babanka shine sababin zuwanka duniya to shi yasa aka bada wannan dama yace fa inna ah, fa inna ah, fa in shar'a fi ta'ati nawiyan an yaqa'a anil mayyit lam anhu idan mutum ya fara aiki da niyyar Allah ya kaiwa mamaci ladan to ba zai kai ba kun sa abun akwai wanda suke yi sai mutum ya zo ya kama sallah da daddare idan zai fara sallah sai ce yayi niyyar yin sallolin nan gaba daya hadaya ga wani Allah ya kaiwa wani ladan gaba daya sallar zai yi a kaiwa ne saboda soyayya da yake masa ko kuma ya ce a watan nan gaba daya duk azumin litinin da alhamis da zai yi to yana roƙon Allah ya ɗauki ladan gaba daya shi ya haƙura ya ɗauki ladan ya kai wa wani ko wani babbansa ko wani kawunsa ko wani shayinsa ko wani akrama kallawunsa yace lam yaqa anhu illa fi mastasnahu shar'u kasadaqati was sawmi wal hajji sai dai abinda shari'a ta iyakance kamar yadda muka bayani babin sadaka da azumi da hajji abinda ibn kasir ya faɗa daga imamu shafi'i shine zancen mafi rinjayen malaman duniya da jama'atin min al-hanafiyya da yawa daga cikin yan hanafiya sun tafi akan kamar yadda imamu zubaidi ya faɗa a cikin sharhul ihya abu na uku anna hadha alqiyas law kana sahihan lakana min muqtadahu istihbabu ihda'u thawabi ila almauta ولو كان كذلك لفعله السلف لأنهم أحرصوا عن الثواب منا بلا ريب ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو المراد وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو ساموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي الأدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل الله جل ابن تيمية abu na uku jama'a wannan kiyasin cewa a shigar da wani mahaifi a kan mahaifi da ma kiyasin ya inganta to da abin da kiyasin zai nuna mana shine kenan zai nuna mana an so a shari'a a rinka kyautar lada ga mamata in wannan kiyasi da muka faɗa da ya inganta to an buɗe ƙofar yin kyautar lada ga mamata kenan kofa ta bude kowa zai iya yi wa mamaci kyautar lada yace walau kana kadalika la fa'alahu salaf da ya halatta wani yayi wa wani kyautar lada to da salafus salihu magabata na kwarai da sun aikata haka su ai salaf sahabbai tabi'ai manya-manyan magabata na kwarai wanda suke dab da lokacin manzanci da aikin kwarai ne wannan mutum ya yi wani aiki na lada ya ce ya sadakar da shi ga wani mamaci to da magabata sun yi kuma mu cewa aka yi mai koyi da salaf duk addinin da sahabbai tabi tabi ina ba su yi ba wallahi ba zai zama addinin kwarai ba duk addinin da manzon Allah bai zaburar yace ce a yi shi ba wallahi ba zai zama mai kyau ba ko da a garin ku ana yi kuma duk girman malami duk yawan rawaninsa ko yadi arba'in yake daurawa duk dogon carbinsa ko carbi mai dubu yake ja duk yadda ya bata bakinsa da goro wallahi tallahi zaman lafiya ga al'umma musulmi shine kada mu yadda mu yi wani aikin da ba annabi ne ya ce mu yi ba waɗannan mutane waɗannan malamai Allah ƙara musu girma ya ƙara musu matsayi ba su aka turo mana ba cewa aka yi su mana sharhi su mana bayani duk malami yana da wani wato dama ne ya ce wa mutane su yi abu in wannan abin ya dace da abin da annabi ya ce a yi shi amma malami ba shi da damar da zai zo ya zauna kawai ya ce mutane ku yi kaza ba da wannan kamar yadda wani bawan Allah ya rubuta takarda wai suna karatun Qur'ani a makarantar allo sai wani malami ya kirkiro musu wata sallah da ake tsakar rana sha biyu da rabi ko sha biyu wai sunanta salatu tilawa kawai sai sa yara kowa ya rike qur'ani ya ce ai layi a ta karanta qur'ani sannan ai ta sallah a ta sallah a ta sallah ka duba lokacin da annabi ya ce in rana ta ratsa gida biyu an hana yin sallah da yake harkar bid'a ne to a lokacin ake salatu tilawa din to wai ce ai wace sallah ce kuma salatu tilawa da irin wannan sallolin da ake raba mutane duk ranar ramadan yau ɗaya ga watan ramadana Allah ya saka muku da alkhairi mun iso lafiya to yau akwai sallolin da aka ware mana za mu raka a ɗari uku da saba'in da bakwai in an yi za a yi kulhu lahu miliyan kai kulhu lahu miliyan uku raka a ɗari uku kullum idan Allah ya sa ka kammala lafiya za ka shiga aljanna da kai da mala'ika jibrilu ka fada da aljanna da mala'ika jibrilu ƙarya ƙarya ƙarya mutane su ta ƙarya kuma a rediyo kullum wasu gidajen rediyon su ya faɗa yau biyu ga watan ramalana yau sallolin da muke da su akwai raka ɗari zaman farko zama kuma ƙarya ne fa shi da yake bayanin shi baya yi in ya gama sai ce Allah ya bamu ikon yi Allah sa mu dace kuma wallahi baya yi kai yanzu a rayuwar na waye zai iya maka raka ɗari haba malam haba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kawo mutane sunna gaba ɗaya ko inda ya ce a sallar dare goma sha ɗaya goma sha ɗaya ko goma sha uku so jama'a mu daina zuwa muna ɗiban wasu karama muna karɓan wasu maganganu wanda ba nasi a kai wannan shine abin da ba a so a faɗa kuma wallahi dole sai an faɗa zaman lafiyar mutane su bi ƙur'ani da sunna duk abin da aka faɗa a bada dalili a ce a wuri kaza aka ce a yi, ga littafi ga kaza shikenan ka miƙa wuya ka huta ka ɗora mutane akan nasi ka huta shi sa malai yake cewa da aikin kwarai ne da magabata salafun nan sun yi aikin da sabbai ba san shi ba ina ruwan ina ka da shi aikin da tabi'a ba san shi ba ina ruwan ka da shi na ka da shi ba ruwan ka da shi wallahi kuma ba abin da zai same ka ka je ka yi raka'ar ka sha ɗaya lafiyayya ta sunnar annabi wallahi ko kul wallahu falaki da nasi kai karanta da inna adina wallahi sai ta fi karbuwa akan wanda zai zo ya sa ka kai zo ka yi raka'a ɗari ba ka cikin hayyacinka za ka yi wai sai mutum wai rike wai carbi wai yana karanta wai kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad kulhu wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad kulhu wallahu ahad lam wai shi sai ya kulhu wai araka dai wai kulhu wallahu dubu haba malam dubu daya kulhu wallahu dubu daya ba za ka iya karantawa a daidai ba khudhu min al-amali ma tudikun ku dauki aikin da za ku iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga gida zai shiga masallaci a masallacin masallacinsa sai ya ga igiyoyi a daddaure yaga an daure igiya Ya ce wannan igiyar ta menene sai aka ce ai ɗaya ne daga cikin ummatul mu'minina ɗaya daga cikin matanka ita ne take zuwa take kiyamul laili sallar dare idan ta ji bacci ya kama ta sai ta ɗaure wuyanta da wannan igiyar daga sama ta yanda za ta tsaya ƙiƙam ta yi ta karatu ko gyangyaɗi ya kamata ba za ta iya gyangyaɗawa ba saboda an ɗaure mata wuya annabi ya ce ku balle igiyar ku cire ta yace khudhu min al-amali ma tudayqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosa sai dai ku ku kosa ku yi iya abin da za ku iya yi raka'a bi za ka iya yi kai bacci yi Allah ya sa mata albarka a kana da karfin imani da za ka iya yin hudu ko biyar ko bakwai ko goma kai me za ka dora kanka abin da ba za ka iya yi ba me ya zafi so ya kamata mu fahimci sunna sauki ta zo mana ci ya ce kuma salaf ɗin nan su suka fi kowa kwaɗayin alheri suka fi kowa kwaɗayin lada wala raiba bila raiba babu makawa walam yaf'alu zalika kama sabaka fi kalam ibn kasir ba su aikata haka ba kamar yadda bayani ya bayyana ya gabata a maganganun ibn kasir ya ce sai wannan ya nuna cewa kiyasin da ake ambatawa gairu sahih wa huwa al-murad ba daidai bane to ibn taymiya ya dada yin magana a cikin littafin al-ikhtiyaratul ilmiyya shafi na 54 ga abin da yace walam yakun min adati salaf jama'a ku ji cewa baya cikin al'adar salafu salihu magabata na kwarai idan sallau tatawu'an idan sun yi sallah ta nafila au samu tatawu'an ko sun yi azumi na nafila au hajju tatawu'an ko sun yi hajji na nafila au qara'ul qur'ana ko sun karanta alkur'ani yuhduna sawaba zalika ila amwatil muslimina ba dabi'a su bane su rinka kyautar wannan ladan ibadar da suka yi zuwa ga matattun musulmi fala yanbaghi udulu an tariqi salafi ibnu taymiya ce bai kamata ba a rinka kaucewa hanyar magabata na kwarai fa innahu afdalu wa akmalu saboda hanyar magabata na kwarai shine yafi kuma shine yafi cika so magana ka je kai sallah ka ce Allah kai wa ni ladan babu wanda ma ka tsaya ka yi wa kanka kar ka je ka saki ladan bai tafi can ba kuma bai dawo wajen ka ba kaga kai eh, tangal bace ta kenan in ji fulani kai eh, biyu babu kenan ba a zuwa aje a yi wannan a daina yi duk ƙauna Allah ya ƙara Allah ya ƙara maka son shehi Allah ya kara maka son wali dama malaman ahli sunna su da mun ba su gina mutane ba su ɗora mutane akan kan a rinka zuwa a basu wani ladan sallah ko wani ladan azumi ba a ba sa yi saboda ai baya cikin aikin salaf Yau dan sunna na kwarai kuma yana aiki ne da maganganun salaf wali shaykh rahimahullahu ta'ala qaulun akhar fil mas'alati shaykhul islam yana da wata magana akan wannan matsala din khalafa fihi ma dhakarahu anifan an ba fa dhahaba ila anna al mayyita yantafi'u bi jami'il ibadati min ghairihi wa tabanna هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بما لا ينحض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا وذلك أن على خلاف ما أحدناه منه رحمه الله تعالى من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وقد أورد خلاصة كلامه الألامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار ثم رد عليه ردا علميا قويا فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة طيب albani kenan sai ce yanzu kun ji wannan magana ta ibnu taymiya ko yace to amma hali irin na dan adam an samu a wani wurin aka samu wani kauli wata magana da ta saba wannan abin da ya faɗa ya saba wa abin da ya gabata wannan kuma shine adalci na malaman sunna duk inda malami ya kai da matsayi da ɗaukaka idan ya yi kuskure gyara masa ake yan bid'a ne suke tafiya akan wai wai shehi baya kuskure duk wanda ya ci gyaran shehinsa to zai halaka ba zai albarka ba a'a ai wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko ba ka bane kuma annabi ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun duk wani dan adam da ka sani yana iya yin kuskure mafi alheri a ce wanda suke kuskure su ne in sun yi su tuba kuma likulli jawadin kabwa kowane ingarman doki yana da tuntube ko mun matsayin doki wata ran wallahi ya iya tuntube ko ya durkusa ko ya faɗi to wannan yana iya faruwa sannan malamai sukan iya fatawa mutum ya ce wata magana a nan sai daga baya kuma wani abu ya zo ya bayyana gare shi sai ya canja kamar imamu shafi ana cewa al-shafi'i fil qadim wal shafi'i fil jadid fatawar imamu shafi'i a da can fatawar imamu shafi'i a yanzu haka ana iya samu yanzu yanzu mutum zai zauna ya bada fatawa akan wata matsala sai bincike na ilimi ya sa ya gane kai kishiyar abin da ya faɗa din shine daidai to shine albani yake so ya faɗakar da mu akan wannan kuma an yi gyara akan wannan ya ce ya tafi akan cewa mamaci zai iya amfanuwa da dukkan ibada daga waninsa kuma ibn al-qayyim ya yi tabannin wannan zance shi ma ya ɗauki maganar ya taimaka wa magana kamar yadda ya zo a cikin littafin ar-ruh ko da wata rana zaka gani a cikin littafin ar-ruh na Imam Ibn al-Qayyim yana goyon bayan ko yana bin wata magana ce ta daban wadda Ibn Taymiyyah din kansa ya saba wannan maganar cewa mamaci yana iya amfanuwa da dukkan aikin da aka yi wato a bayan ya mutu yace ya ta kawo wasu maganganu waɗanda ba za su dace ba da ainihin kiyasi da kuma bayanin da ya gabata kuma an yi bayanin budulan lalacewar wannan kiyasi cewa ba daidai ba ne kuma ya ce ya saba abin da muka saba da shi wato ah, rahimahullahu ta'ala a shi ibn al-qayyim na rashin faɗaɗa zance akan harkoki na kiyasi a cikin al'amari na ibada baya faɗaɗa zance akan al'amarin kiyasi na harkar ibada ta tsantsa musamman ma abin da ya saba wa maganganun salafus salih magabata na kwarai don ko malamai na magabata na kwarai sun tafi akan cewar mamaci ba zai amfana da abin da wasu suka yi masa aiki ba na lada wai su tura masa addu'a dai ana iya yi wannan an faɗa hajji ana iya yi kamar mutum ya iya yin wasiya ya ce in ya mutu a masa hajji ana iya wannan mutum yana yana yana yana iya wannan wani yana iya wani hajji wannan an karanta ya gabata yace to wannan zance nasa gaba ki daya as-sayyid Muhammad Rashid Rida ya kawo shi a cikin tafsirul Mannar kuma ya yi masa raddi na ilimi mai karfi na rushe wannan magana to za a tafi dai akan asali cewa me lalle mamaci ba za a yi masa wani aiki ba a waje in ba abin da nasi ya nuna ba mala yace wa qad istaghalla hadha al-qawl kathirun min al-mubtadi'a واتخذوه ذريعة في محاربة السنة واحتجوا بالشيخ وتلميذه وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها تقول kula da wata magana anan shi dan bid'a malam kullum yana amfani da duk inda zai samu ta to yana amfani da ita yaki ahlus sunna albani yace yanzu kaga wannan maganar da aka faɗa ibnu taymiya a can ya ce kaza kuma an samu wata magana ya faɗi saɓaninta almajirinsa ibn al-qayyim ya goyi bayan wannan maganar to yan bid'a sai suka yi amfani da wannan wajen yaƙa sunna kuma sai suke kafa hujja da shi ibn taymiyyah ba gashi ba a can ya ce kaza nan ya zo ya ce kaza ana cin mutunci ana batanci suna yin wannan akan ansarus sunna da kuma mabiya sunna din yace wa jahlu ulaikal mubtadi'atu أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك ولا ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد جائلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة ما منا من أحد إلا رد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر وقال كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الله جكال بني يشي وانا أبن دي فارو والصدقة شين ينبدأ suna ƙoƙarin aiki da wannan wajen ɓata sunna da da'awar sunna ya ce waɗannan 'yan bid'a sun jahilci cewa su fa saru sunna ko su ahlus sunna su fa ba takalidanci ba suke a addini babu wani malami mutum guda ɗaya kowaye shi wai da ake rufe ido a bi shi haka kawai wai duk abin da ya faɗa za a ɗauka ya aiki da shi a'a a da'awar sunna ba haka bane duk girman malami Allah ya ƙara masa girma da matsayi duk ɗaukakan malami Allah ya ƙara masa ɗaukaka da sharafa a aƙida ta sunna idan malami ya faɗi magana da ta saba wa gaskiya to ba abin wannan malamin gaskiyar ake bi kowaye manzo Allah shine kadai ake cire masa hula duk abin da ya faɗa addini ne duk abin da ya faɗa daidai dan shi wahayi ake masa kuma shi aka aiko so da yawa 'yan bid'a sukan ɗauko wani abu da ibn taimiyya ya yi ko gocewar baki ko gocewar alkalami ko wani abu na dan adam sai su kafa hujja da shi su ce ai ibnu taymiyan ku ya ce kaza ya ce kaza to sun manta kuma da awas sunna kowaye in ya faɗi magana in dai ta sabawa gaskiya to ana tsare masa girmansa da matsayinsa a girmama shi amma ba abin abin da ya faɗa sai dai abi dalili kuma akan haka ake tafiya ai akwai malaman da sun ja mutane sun ja mutane sun ja mutane daga baya sai aka fahimci son zuciyarsu suke ginawa tafiya ta yi tafiya sun nema suke su mai da mutane ɗariƙa kuma sai aka juya musu baya ba za a bi su ba don mu ba ba ake yi ba a zo abu mutum duk abin da ya faɗa kawai shi kenan ba a bincikawa la la idan malami ya faɗa sai an bincika ya dace kuma shi na sunnan ma daman bai kamata ma daman ya zo ya faɗi wata magana ta ra'ayinsa ba sam bai zai yi ba jama'a ko sayyidina abubakar kun ga dai ne number 2 bayan manzan Allah ko sallallahu alaihi wa sallama to a ka'ida ta shari'a baya zuwa da wani abu na ra'ayinsa kuma abin shi ko shi da ya zo ya kawo wani abu sai da sayyidina Umar ya ja masa sai da daga baya sayyidina Umar ya fahimta lokacin da ya ce zai yaki ahlul ridda Umar ya ce ya khalifata rasulullah ya zaka yaki mutane suna kalmar shahada sayyidina Abubakar ya ta kokarin yi masa bayani yace ina son shaida maka wallahi la uqatilan man farraqa baina salati wa zakka wallahi sai na yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka dan a tare suke yaya mutum zai ce zai sallah bare ba da zakka ba wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alai inna za su hana ni da igiya tattarnake dabba yaggwai igiya da ake wa dabba tarnaki ake daura dabba in ita kadai suka hana ni a matsayin zakka suna ba annabi wallahi sai na yake su manzo Allah ya ce wa mutane ya karantar da su cewa ba a yin sallan nafila bayan sallan la'asar sai aka ga wata rana ya dawo gida yana yin nafila bayan la'asar aka tambaye shi aka ce ya aka yi ya rasula shi ma zai da aka tambaye shi manzo Allah ka ce kada ai an kana yace eh nayi baki ne bayan sallar azhar ba su bani dama ba ban samu lokaci ba nayi nafila na bayan azhar shine yanzu nake ramawa ashe kaga duk wanda ya wani abu idan ba a gane ba aqida ta sunna tambaya ake to wannan shine abin da yan bid'a da sauran yan ɗariƙu ba su gane ba su kawai duk abin da shehi ya faɗa yu ka shiga ka bi a bi zai yiwu ba ba yin wannan to shine albani yake cewa su ahlus sunna su suna duba ne zuwa kauli la ilal qa'ili sannan suna duba ne ilal dalili wala ilal taqlidi dalili suke duba ba taqlidanci ba kuma kullun abin da suke sawa a idan su su ahlus sunna abinda imamu malik ya faɗa imam malik ya gama zance yayi Allah masa albarka yace ma minna babu wani mutum gaba daya duk wani malami ko yanzu ai ka kai biyo bayan imam malik ko duk wani shehi duk wani akram kallah biyo bayan imam malik ko imam malik ce babu wani mutum a cikin mu face zai iya yin raddi wa wani kuma shi ma za a yi masa raddi haka abin yake wata ranka ka je ka rugurguje wani shi ma kuma wani ya samu dalilin da ya fi naka ya zo ya rugurguje ka wanne za a bar mabiya dalili wanda ya fi karfin dalili kuma yace kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu maliku kenan yace kowane mutum ana iya dauka daga maganarsa kuma ana iya jefarwa kowaye a cikin maganganunsa a iya samun na ɗauka a iya samun na jefarwa ya ce illa sahiba hadal kabar sai mu ma'abucin wannan kabarin fa ashara ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon bin gaskiya mu kuma yi aiki da ita ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mana ita muna mu guje mana ya ba mu ikon guje mata wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ana sanar da yan uwa cewa akwai wato gungiyar jama'atul za ta bida wai kamace sunna tare da rabitatul alamin islami gungiyar musulmi ta duniya gaba daya sun shirya wani conference international conference da za a yi a garin abuja kwanakin alhamis juma'a asabar ladi wanda tun alhamis za a fara gabatar da kasidu da takaddu da fefofi da wazuzzuka da za a garin abuja taro ne na duniya gaba daya ana sa ran zuwan shugabannin kasashe da dama kuma da an gayyaci limaman nan na haramin makka da na madina su sudais da su shiraim da wasu manya-manyan malamai a saudiya da duniya gaba daya wanda duk ana sa ran zuwansu insha Allah ta'ala wanda kungiyar jama'a ce zalt bidiya wai kamar sunna suka ji suka gani suka tari wannan babban aiki so ana gayyatar yan uwa wannan taro na wa'azi da conference da za a yi na duniya a abuja wanda yake da hali yake da daman wato zuwa wanda bai samu zuwa ba kuma yi addu'a Allah sa ya taron lafiya a gama lafiya akwai yan agaji da ake tare da su anan su kusan larura ne su je din saboda ba mutane taimako da baki da za a samu daga kasashe da kuma garuruka. su an buƙaci zuwan yan agaji da yawa da za su je za su taimaka ga suna buƙatar kuɗin mota abincin da za su ci masauki dai kungiya za ta don musu da dan zirga zan su na yau da gobe su a matsayin sa na yan agaji suke taimaka al'umma musamman na wannan masallaci suna buƙatar taimako a dan dafa musu a tallafa musu galibin su ɗaliban ilimi ne miskinai ba su da komai kuma suna so su halarci wannan taro don zuwa su ba da gudunmawa sau muna fatan jama'a masallata za su taimaka musu da dan abin da za su yi kuɗin mota da kuma su je su ba da wannan gudunmawa ga al'ummar musulmi Allah ya ba da ikon taimakawa a taimaka musu a agaza musu don za su taimaki mutane a can wannan bawan Allah yake cewa mahaifinsa ya tona kwata a kofar gida ya aka yi ya aka yi sai wata rana wani yaro ya zo ya fada wannan kwatan sai ya mutu to yanzu dai gashi dai wannan kwata ita ce sababin kashe yara to shi damuwarsa a nan shin akwai wata kafara a kansu ko a kan mahaifin nashi tunda shi ya tona kwatar wani ya mutu matsala ta biyu shi kansa mahaifin ya mutu yanzu baya nan to yaya me hukunci na farko wannan kisa ba kisa ne na ganganci ba gaskiya ba kisan ganganci ba ne katulul khata'i ne sannan sai a duba a ga a ina kwatar aka yi ta shin inda aka yi kwatar zai iya yi wa daman an yi ganganci ne wajen taunan kwatar ɗaya kenan idan ganganci aka yi ta wannan shine akwai alamar tambaya ko watakila a ɗora mutum wani laifi na cewa ya tona kwata ya kashe mutum idan ba ku gane ba kamar yanzu mutum don saboda san alheri yana da kofar gida kofar gidan nan nasa a kan kwana yake mutane suna zuwa su zo da mashin su yi kwana ana shawo kwana ta kofar gidansa kawai sai zo saboda gadara kofar gidansa ne sai tona rijiya mutane da sun shawo kwana sai mutum ya fada rijiya kaga wannan akwai ganganci ya kashe mutane kenan to wannan hukuncinsa daban amma kwata fa sanannen abu ne kusan kowane gida suna tona kwata so dan an zo wani ya zo ya fada wani kwata ya mutu ba za a dora wa mutum cewa kai ka kashe shi ba ko ba ka bane ba yawwa dan zai iya yiwa wani ya zo kofar gidanka kawai ya tuntube ya fadi ya tuntube da gidanka yaro ya tuntube da rilar gidanka ya fadi ya mutu shikenan sai a ce sai kai ka fara ba haka bane ba ba haka bane su ne a fahimta na inda ba ganganci aka yi ba akan wannan kwatan babu komai akan mahaifinku kuma uwa uba ma ai hukuncin shari'a yana tabbata ne akan rayayye tunda baya nan kuma ba ganganci aka yi ba insha Allah babu komai akan sa kuma babu komai akan ku idan kokotar tana da matsala ta yi bakin hanya ne ko tana sababin illata mutane to ku toshe ta ku gyara ta mutum zai iya yi wani abu ya ce Allah kai mahaifiyarsa lada abin da muka yi ta bayani kenan zai iya mana wannan kuma ya ce na'am oke ko tana raye wai a yi mata dai ai mun yi bayani aslan duk abin da mutum ya na alkhairi tunda iyayensa sun yi mai tarbiyya ai suna da lada ko ba ba bane yawwa ko ka faɗa ko baka faɗa ba dama in dai kai sallah kai nafila tana da lada kamar yadda muka yi bayani tunda ta yi maka tarbiyya ko ba ta yi ma tarbiyya ba ma dai ta yi wahala haihuwar ka yi? ma bayan ta mutu ta kwanta kuma za ka yi kamar yadda muka yi ta karatu za ka yi wani abu Allah ya kai mata lada a matsayinta na mahaifiyarka wannan yana tambaya akan wiwi ita wiwi me aka hana yi da ita sha ko to me hukuncin mutum ya yi amfani da wiwi ya sa a gashin kansa ko a kitso mata suna sa wiwi a kitso don ya kara wa gashin baki da kuma tsawo haram ko halal <laughs> ashe za na tambaye ku na ce me aka hana wiwi yi sha aka hana ko wiwi din nan menene ma waye zai mana bayani yadda take ne ko ba wanda ya san ta nan yawa za ka mana bayanin ta eh ai ilimi ne <laughs> na mala ban ji ba wiwi din za ka mana bayani yadda take ruwa ne ko ganye ne ko itace ne yawa to kaji masananta suna ba da jawabi kenan <laughs> wiwi ganye ce ko an ce an samu wani yanayin da mata suna amfani da ita suna sawa kansu don ya kara wa gashin baki da tsawo shi ne tambaye ku sha shari'a ta hana wiwi ko ku amfani da wiwi gaba daya sha aka hana shan ma don saboda yana bugarwa ne aiko ko ba aka bane ba to inda za a yi tasarrufi da ita a yi amfani da ita don wani abu daban ba sha ba kuma babu bugarwar in dai an sa wa gashin baya bugarwa ko yana gyara gashi ne ya kara masa baki da kyau wannan babu laifi ni a fahimta ta in kuma akwai wani abu sabo na ilimi za mu bincika insha Allah maji amma a iya fahimta ta babu laifi saboda me an hana ka shani me yasa aka ce ka sha karka sha saboda iskar akwai bugarwa a ciki to wannan ba sha ta yi ba kawai murje ganyen aka yi ko ba ka bane ba aka aka ake wannan ake amfani da shi idan baka fahimci wannan ba yanzu idan a ce dabbobi suna cin ganyen wiwi ya halatta akuya ta ci ganyen wiwi ya halatta a ba akuya ta ci ganyen eh ban ji ba idan har dabbobi suna ci baya musu komai idan har abinci ne suna ci baya musu halal ne su ci ko haram ne halal ne na'am giya ok ana shafa giya masha Allah aka ake to na san dai ana amfani da giya a wasu motoci kamar whisky da aka faɗa an ce akwai motocin da ana ɗura musu a yi amfani da a yi amfani da su a yi amfani da shi to bari in yi bincike barin yi bincike akan wannan ko a dan bani lokaci insha Allah sai mu ji meye za a saboda ita kanta wannan fatawar da na bayar na gaba a yadda da ita ba dan da an ce wiwi ne kawai kar a sa bari mu bincika insha Allah ta'ala kuma insha Allah ni zan ka da ku in Allah ya sa yadda wannan dan wa anan ciki dan saboda yan waje wai ana daukan giya ana shafa ta a fuska dan gemu ya fito ko kuma ya ƙara kyau ko ko gashi ya bullo wace irin giya kowace ashe yasa na ce ma ko wace irin giya yanzu ko cigiya in aka shafa a fuska tana ƙara fitowar gashi kaga wanda ya shafa ko to ba laifi to Allah ya taimaka wai wannan dan uwa yake cewa malam ina maka fatan alkhairi da dukkan ɗalibanka gaba ɗaya to ga wannan uwa na muku fatan alheri ya ce tambaya ta anan shin wai wasu suna cewa wai idan mutum yana yawan zuwa ziyara wajen yan uwansa wai Allah yana ƙara masa nisan kwana kwarai kuwa in kana so ka daɗe a duniya ka yawaita ziyara haka annabi ya faɗa silatul rahim yazidu fil umri sada zumunci yana ƙara nisan kwana wasu suka ce albarka yake ƙarawa za a sa maka watakila kana da shekara arba'in a duniya amma sai Allah ya albarkaci shekarunka a ga kamar tamanin kai kai ta ayyukan alheri wasu kuma suka ce a yawan kwanakin da shekarun ake karawa in dai kana yawan sada zumunci to insha Allah ta'ala za a kara maka yawan shekarunka ko yawan kwanakinka ko watanninka duk malamai sun faɗa wannan kenan wannan bawan Allah ya ce a akaram a ɗan ja hankalin mutane akwai waɗanda ba sa son zuwa masallaci da wuri sai su zo suna tsallaka mutane wannan dai kam lalle ba daidai ba ne kuskure ne mutum bai zo masallaci da wuri ba yana ƙetare kafaɗan mutane ya kamata a kiyaye da kaga mutane wani suna zuwa tun la'asar su zauna ko bayan la'asar su zauna mutum ya zo da ƙarshe yana ƙiƙƙitar kafa da mutane wannan ba daidai bane ya saba shari'a ko kuma dan in wani ya zo sai ku taimaka ku buɗa masa Allah ce wai idza lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allahu lakum wai ya maganar sa zoben karfe ba laifi za a iya sawa dan Allah malam wani lokaci ne ba a yi wa mamaci sallah ka koma karatunmu na can baya mun faɗa babi mai zaman kansa muka yi ba a yi idan rana tana tsakiya ba a yi lokacin da rana take fitowa ko take fadawa salasu sa'atin kanar sallallahu yanhana an nusalliya hinna wa an fi hinna mautana wannan ce dan uwansa yana cikin wata musiba yana bukatar a taimaka masa da addu'a Allah ya kubutar da shi daga ciki to Allah sa musibar ba ba shi ya je jawo kansa ba wani sharri ya je yayi ba in dai hakkinsa ne aka shiga Allah ya kubutar da shi ya ce mu kuma Allah kiyaye mu ya tsare mana mutuncin mu da addinin mu amin wannan bawan Allah ya ce malam ina kiwon kaji tambayar sa farko mun amsa ta ina kiwon kaji ya ce amma gurin kiwon filin a gidana yake a cikin gidana yake inda yake kiwon kajin ya ce malam saboda yawan a yawan su kajin ina bude su to amma muna da wato bakin muzurai da suke zuwa ina jin muzuru yana kama ziyara kenan yana zuwa kuma yana kama kajin yace ni kuma ni da iyali na muna fita aiki yace sakamakon haka zan iya nemo kare na ajiye a gidana domin in san akwai in sun san akwai kare ba za su sake zuwa ba to na ji ana kuskus eh eh ban ji ba suna me wai shi ma karen aikajin zai ci yana ci kare yana cin kaji to ni dai ba da ilimi akan wannan abun haka ne kare yana cinye kaji a wayan an bashi to wannan fa azube suke a tsakar gida wai aka kawo shi aka ajiye shi ya yi gadin su eh to mutanen mu ai ba sa wani training din kare anan to anan da ni abin da nake so ne bayani akwai maganar cewa a iya tana da kare dan gadi ana da kare don gadin gona shari'a ta ba da dama ana da kare don gadin dabbobi shari'a ta ba da dama to amma abin da nake so mu lura mu nutsu mu gane implication ɗin ajiye karen shi a gida wato shi illar kare na farko dai abin da annabi ya faɗa mafi haɗarin illar kare duk inda kare yake mala'ikar rahama baya zuwa wurin ban ce fa na azaba ba na rahama din rahamar da ake rabawa in dai da kare a gidanka to annabi ya ce mala'ikan rahama baya zuwa gidan da yake akwai kare ko kare ko hoto ko hoton shugaban ƙasar ku ne ko hoton gwamnan ka ne ko hoton malamin ka ne ko hoton waye in dai an rataye wannan hoton in dai a makale yake ko a kofar gida ko a ɗakin ka to mala'ikar rahama baya shiga anan nake so in ja hankalin yan uwa mu nutsu mu nutsu kada zamanin ci ya dauke mu mu je mu jefa kanmu cikin damuwa duk abin da aka ce ya taba shari'a kuma zai jawo maka wata illa a addininka ka yi kokari ka nisance shi yanzu in baka sa hoto a falonka ba abin da zai same ka wallahi idan kofar gidanka ba hoto ba abin da zai same ka so annabi ya faɗa ƙarara innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura hadisi ne ingantacce tabbatacce albani ya kawo cikin adabu zufaf lallai mala'ikun Allah ba su shiga gidan da yake akwai kare ko hoto amma yanzu saboda soyayya za ga ya sa hoton shugaban ƙasarsa gwamnan garinsu watakila shugaban dan majalisarsa watakila malaminsa watakila wane ne duk soyayya ba hana ka so mutum ba amma in ya ci karo da abin da shari'a ta zo da shi tukwane san ce shi yanzu malam ka tashi kana kiyamun laili a ɗakin ka na kwana duk ka kewaye ɗakin ka da hotuna duk falon ka da hotuna kuma kana sallah ko kana kiyamun laili ko ka zo ka mutu a cikin hotunan qiyamun nan lailin nan da za ka yi tai gaba ɗaya mala'ikar rahama ba zai zo ba kuma wannan hadisi mu bara a canja shi ba dan wai zamani ya kawo kuna ɗaukan hoto kar ku taɓa tsammanin wai za a canja saboda zamani ya zo kuna ɗaukan hoto so ya kamata ko wannan kaɗai ya ishe mu san haɗarin wannan liƙe-liƙen hotunan da ake da rataye rataye su warai kuwa alhaji fasta ma ai hoto ce hoto kawai har fasta Allah ba 'yan siyasa haƙuri ƙwarai da gaske ai sunna annabi ta fi fasta <laughs> ko ba ka bane ba to malam nan ake gane sunnar ta haƙiƙa yawwa je gidan mutum kaga babu hoto ko ɗaya na'am ta lissafowa duk abin da za ku lissafa wai har da kalandar gwamnati ita kuma wacce ce me gwamnati kuma ana magana annabi <laughs> wai kaji wai wai wai wai ta gwamnati wato ita da gwamnati tana da wani matsayi ne na daban duk hoto aka na makallahu sai dai ka goge shi ko na makilin da makilin da wani sabulu yanda ake yi kansile shi ake yi idan koma akwai mutumin da wallahi malam idan ya saya ni na san shi har yanzu yana na a garin nan wala ko shafin ya zo yi saboda aiki da wannan hadisin ko shopping ya zo in ya zo ya suma kilin su mai yana da maka da ya zo sai kansale hoton ko kuma ya bare kwalin ya jefar in kuma wani abun zai bashi a cikin kwali to sai ya samu wani maka maka haka ya kansale hoton ya nuna dai hoton kamar babu shi akar makallam manzon Allah ya ce duk gidan da yake akwai hoto a cikin mala'ikar rahama baya shiga in za ku je wajen wani malami ya gyara muku hadisin ku je ya gyara muku ya wani dai anan zan tsaya kawai da kare da kare da kare bari gaya muku wata a wani abu mamaki ni wannan a kaina ya faru wallahi rukiya ce wata shekara nazo zo ina yi wa wata baiwar Allah wata mata ce tana wahala sosai muka yi karatu ne muka yi muka na karatu har murya ta dashi matan nan tana cikin azaba ba a samu alamar hudur halattuwan aljanan nan ba gashi kamar za ta yi magana amma ina kuma gashi abin jikin ya ki sauka to da malaman rikiya suna faɗa cewa in za a yi rikiya a inda za a yi rikiya nan a duba kar a yadda a bar wani hoto a liƙe duk wani abu na masu ya kiyaye kuma malamai suna faɗa shedanu suna rataya a jikin hoto shedanu aljanu shi kasan aljani komi ma yana iya makalewa a jikin shi yanzu sai hau kan fankan nan ta lilawa da shi <laughs> muka yi muka yi muka yi muka yi yarinyar baiwa Allah tana cikin wahala wallahi malam ina zaune kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala sai samu wani tunani can sai na duba sai na hango wani hoto a liƙe hoton cingam ne yara ne suka ci irin ina irin cingam yan bol din nan to shi suka ci sai suka liƙe shi a jikin gini sai na tashi sai na sa hannu na ɓare shi na yaga shi daman in an je za a yi duk wani enlargement da wani wane ne cewa muke duk a sauke su ƙasa a rufe su ƙarƙashin gado kuma sai ga nan da nan an samu sauki cikin taimakon Allah da nasara wallahi malam muna gama muna fara karatu sai Allah ya bayyana aljannan suka fara magana abinda aljanin nan ya faɗa ya ce ai da za ka kwana kana karatun nan a nan to za ka yi ta ne kana wahala ya ce ina nan a makale a jikin hoton nan wannan malam ni da ni abin nan ya faru ba wai fa ganin aljanin ne ba a jikin marar lafiyan ne yawa kar wani ya je kara gaba ya ce na ga aljani ana yin rukiya mutum ya zo ya aljani ya magana a jikin mutum mun yadda da wannan mun yi imani da shi Ya ce, yana nan a jikin hoton nan ce kana yagewa shikenan yace ba annabin ku ya faɗa ba kafiri ne ba ba annabin ku ya faɗa kar a sa hoto ba sai na ce ka Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alheri to kai kokari ka bar hoto a gidanka kawai kuma na waye aqidar ka ta zama sama da kowa sama da komai ba abin da zai same ka kuma ni yanzu ɗaki na ni gidana ban da hoto kuma ma wani hoto ba da kuma ya same ni ba gan ina rayuwa ta nomal ba to kai da ka liƙa hotunan a falon ka me ka karu da shi har wani abu ma da ake ma akwai kunya ma a cika je ka ɗauki hoto da matarka kuna yarinta ka yi sa hula haka irin saka cikon nan ka riƙo ka faɗa ta haka wai suna yara sun dauki hoto kurin ya rike, kun haifi 'ya'ya manya balagaggu a zo 'ya'yanka su ga baba ya rike mama wallahi ka ba ai ba daidai ba ai da kunya ai <laughs> wani ya ga babansa babansa lokacin yana irin matashi din nan yayi zanzaro ya ya bar gashi ya abin nan ya ga baban ya dame cika shi su baban wafa sun buga duniya wallahi <laughs> kuma hoton ubansa ya gani sai ya ji wani karfin gwiwa ya kamata shi ma ya buga duniya tunda ubansa shi ma haka yi lokacin yana yaro nan yi magana a ce tarihi tarihi tarihi kai aikin kwarai idan kai aikin kwarai ko kana cikin kabari ba za a manta da kai ba Allah gana ganar da mu sannan malamai suka ce duk wanda ya ajiye kare a anguwa duk ranar da karen nan yayi haushi ɗaya wani ya ji ya tsorata sai Allah rubuta mai alhaki idan ka ji nauyin rike karen ne ai duk wanda ya ajiye kare yayi wow wow wani ya tsorata to kana da alhaki duk matar da ta zo wucewa ta gagara wucewa saboda a layin akwai kare wallahi kana da alhaki duk wanda ya ajiye kare ya hana ƙananan yara wucewa ta layin unguwar saboda karen gidansa wallahi yana da alhaki ka sani dan yanzu wani inda kare akwai layukan da in mata suka tabbata akwai kare ba za su iya bi ba akwai karnukan da in dare ya cizo suke yi za su yi ta maka haushi da sun ga bako sai sun cije shi shikenan bako ba zai wuce ta layin ku ba wani bai sani ba zai zo akwai wani bawan Allah wallahi malami ne da'iya mai da'awa malam wallahi malam mai kokari yana fita da je masallaci irin karfe biyu da rabi uku ma wani lokacin ko ai biyu da rabi ko uku ko biyu da rabi in ya makara hudu da wuri yake zuwa ije ya kira sallah da farko ya zauna ita nafila ni na san shi nayi karatu ma hannun shi wallahi malam layi unguwarsa akwai wani kare dole idan zai fito sai ya ɗauki gora sanda ya taho yana karanta ayatul kursi yana wuce yana karanta ayatul kursi ya ce wata rana wallahi da ya zo karen nan yayi ta masa haushi yayi ta masa haushi bawan Allah nan yayi addu'a yayi addu'a ga goran nan a hannunsa ya daga ya daga goran nan karen nan ina wallahi karen nan da ya biyo shi da gudu ya tsorita ya ruga da gudu to ya fi shi yana rugawa da gudu ya cafke masa agara da ya cafke agaran nan sai da ya gatsa ya gatsa masa agara sai ya faɗi malami malam limami akan kawai laifinsa ya fito zai zo ya kira sallah da wuri karan ne masa kuma karan a tsakiyar unguwa yake an san mai karan ya cije shi wallahi wannan cizon sanadin mutuwarsa kenan muna kallonsa a gadon rashin lafiya sai da aka ɗaure shi a gadon nan ya yi ta buge-buge da ya ɗan samu sauƙi da ya shiga ban yana watsa ruwa zai wannan sai ciwon ya tashi sai dai aji yana ihu wallahi kare baya da kyau kare baya da kyau kare alkalbu kare baya da kyau amma yanzu ya zama yayi ko ina mutum yara unguwa sai kowa ya je ɗebo karnuka uku yana ciyar da su su ta wa mutane haushe ya ta waye waye da sauransu mai mota zo su bi shi da gudu ba wanda zai musu magana to duk wanda da ya ajiye kare sai ya san abin da zai gamu da shi a kiyama yanzu za ka iya ɗaukan wannan nauyin to bismillah ka je ka tafafatawa to shi wannan dan wani ina baka shawara da kayi kokari tunda abin naka ma maka alamar tambaya da kai nemi wata hanyar daban ka sayi wani gidan gonan mana babba yalwatacce tunda kajin sun maka yawa saboda gudun cutar da mutane kai kuma ba lalle bane ka bar shi a cikin gidan ka rufe shi kuma ka rike shi watakila shi ma ya zama wani sabon muzurin ne wai wannan yace ina yake yin addu'a a sallah a cikin sujada da bayan tahiya duk wanda ya sujada ya halace addu'a haka bayan tahiya ma ana yin addu'a wannan yace yayi sallah a jikinsa kuma bayan ya gama sallah din sai ya ga najasa ya ce bayan azhar ne to ya maganar sauran sallolinsa sai ka tsaya ka yi tunani wannan najasar daga ina ta samu asali kuma daga yaushe ka same ta idan a jikin kayan ka ne ba sai ka rama sallar ba idan kuma a jikinka ne najasar a jikin jikinka ne ba sutura ba shi ne malamai suka ce malamai fikir suka ce za ka rama wannan sallar. din akwai matsalar kwata suna cewa kwata kwata kwata ba za a ce mutlakan najasa ba ce ba saboda kwata to kai mutumi nan ka daga hannu ya zan yi in gane za ka yi bayani ka faɗa ai kana yin da ƙarfi magana ana ji kai mu ji ai baya ji na ko faɗa mu ji eh yana tafiya da babur eh, eh. ta to kurma yana tambaya wai yana tafiya kan mashin wai taka kaza ta mutu zai biya zai biya mana kai sai ka biya kwarai kuwa <laughs> ka gaya masa ba kazar wani ba ne ya je ya nemi ka nemi mai kaza in ya ce ya yafe shi kenan in bai yafe ba sai ka biya to bai tambaya ba unguwar ka je ka nema anguwar ka nemi mai kaza ka nemi mai kazar ka gaya mai ya nemi mai kaza ya je biya in baka samu baka kawo kudin kazar sadaka masallaci <laughs> subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa